Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo has 1,530 matsakaicin zango ko kuma VOA afrik zango na da da biyu biyar Masu sauraron a jamhuriyar Nijar har wa yau za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa. A kasar Ghana kuma ana iya kama mu a alfa rediyo da ke birnin Kumasi. Haka kuma ana iya sauraron mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. jama'a masu saurari assalamu alaikum alheri grace abdu ce tare da baba yakubu mukiri muke farin cikin gabatar da shirin namu a yau laraba ta 11 ga watan disamba a wannan shekara ta 2019 da ke neman karewa kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai shugaban amurka donald trump ya faɗa cewa yana mamakin yadda democrats za su kada kuri'ar tsige shi saboda babu wani laifi da suka aikata takun saka da ke kara tsami tsakanin turkiya da amurka bai kamata ya kai ga kawo ƙarshen da daddiyar dangantakansu ba duk da irin baraka da ake samu tsakanin ankara da washington a cewar masu lura da al'amura wata kungiyar ma'aikatan sa kai ta safari doctors ta lashe takobin gudanar da ayyukan taimakawa kiwon lafiyar wasu unguwanni a somaliya duk da barazanin kungiyar alshabab. shabab kanin labaran kenan gwamnan jihar kano ya kare shawarar da ya tsayar da kirkiro da waɗansu ƙarin masarautu a jihar a daidai lokacin da ake ci gaba da muhawara kan kafa hukumar masarautun da za a rika karba-karba shugabanci babu inda aka ce sarkin da yake na asali ya zama yana karkashin wani sarki sai a wannan ta kano da aka yi wannan ya saba wa hankali da bature ya yi an yi abin nan ba a kan doka ba aka ce a bi doka aka bi dokar kuma dokar ce ta tsara haka sarkin gwandu na goma sha tara alhaji mustapha jakolo ya ce kamata ya yi sarki muhammadu sanusi na biyu ya yada kwallon mangoro ya huta da guda. in dai har haka ne to ba ka amma ni ina karɓo wannan kankanci ne ba amma lallai dukan ba zan yi ba. sai kuma shirin demokuraɗiyya a yau wanda a yau ɗin zai yi bibiya kan korafin da shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi cewa majalisar dokokin kasar ta kashe naira tiriliyan ɗaya ba tare da wani aikin a zo a gani ba kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa cewa yana mamakin yadda Democrat za su kada kuri'a a tsige shi saboda babu wani laifi da suka aikata. Trump ya yi wa manema labarai takaitaccen bayani da yammacin jiya talata sa'o'i bayan da Democrat suka fitar da wasu zargi guda biyu akan batun tsige shin. ya ce wannan abin kunya ne mutane su kirkiri batun tsige wani ba tare da aikata laifi ba in ji trump yayin da zai ɗau jirgin marine one mai saukar ungulu ya ce yana ganin wannan abin kunya ne ana dai sa ran shugaban kasar zai yi cikakken bayani akan wannan batu wurin gangamin siyasa da zai gudanar a jihar pennsylvania wani sakon twitter da ya fitar da safiyar jiya ya kwatanta batun tsige shi da bita da kulli jim kaɗan bayan da shugaban kwamitin majalisa mai binciken ya sanar a hukumance cewa za su ɗauki matakin jan kunninsa a hali da ake ji kuma shugaban na amurka donald trump ya ceceki daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta fbi christopher ray a jiya talata wani guda bayan da babban mai bincike a ma'aikatar shari'a ya ce bai ga wani sun zuciya a siyasance da aka yi a wurin binciken da fbi ta yi ba a kan hulɗar kwamitin yakin neman zaɓe na trump da kuma ƙasar rasha a shekarar 2016 Ray ya faɗa a wata hira da labaran abc a ranar litinin cewa babban mai binciken ya gano an gudanar da binciken bisa gaskiya da adalci kuma an yi komai bisa ka'ida amma dai ya ce babban mai binciken ya kuma gano wasu kurakurai da fbi ta tafka yayin binciken trump ya yi allah wadai da ray a jiya talata a wani sakon twitter yana mai cewa bai sani ba ko daraktan na fbi christopher ray yana rike da wani rahoto na daban ne amma ba irin nashi ba trump ya kara da cewa irin wannan hali da re yake nunawa ba zai iya magance matsalolin hukumar fbi ba wacce matsaloli ya dabaibayeta duk da cewar akwai mutanen kirki maza da mata da suke aiki a gurin takun saka tsakanin kasar turkiya da amurka bai kamaci ya kai ga kawo ƙarshen da daɗiyan alakansu ba duk da barakar da ake samu tsakanin ankara da washington babbar barakan ta bayyana ne a lokacin da turkiya ta yanke shawarar sayan manyan tankokin yaƙi samfurin s-400 daga ƙasar rasha lamarin da ake kallo a matsayin barazana ga tsaron nato da kuma jiragen yaƙin amurka samfurin f-35 amma shi kwamandan sojojin amurka a turai ya ce yana sa ran kasashen biyu za su iya sasanta dangantakan da ke tsakanin su abubuwa da ke karfafa haɗin gwiwar soja tsakanin amurka da turkiya da kuma tsakanin nato da turkiyan sun fi karfi da wanda za su iya kawo rarraba tsakanin su in ji janar todd walter yana faɗa wa manema labarai yayin da ya bayyana a washington a jiya talata ana shan waɗannan labarai ne daga nan washington dc barazanar da kungiyar 'yan bindigar alshabab ke yi a wasu unguwannin tsibiran kenya a kusa da kan iyakarta da sumaliya ta tsorata ma'aikatan kiwon lafiya sun bar wurin amma wata kungiyar ma'aikatan sa kai ta safari doctors ta lashe takobin za ta ci gaba da zama a wurin domin taimakawa kiwon lafiyar marasa galihu sau ɗaya kowane wata likitocin safari suna bi ruwa daga wannan tsibirin zuwa wancan a lardin lamu na ƙasar kenya suna duban lafiyar mutane a ƙauyuka da ke kusa da somaliya daman can mutanen yankin da ba su samun isasshen kiwon lafiya kamar yadda ake yi a cikin birane amma kuma barazanar 'yan ta'addan al-shabab da yankin ya fuskanci tun cikin shekarar 2011 ya sa an rufe asibitoci kaɗan da suke wurin wata haifafiyan lardin lamu umra umar ta baro aikinta a amurka tun cikin shekarar 2015 domin taimakawa mata da yara da aka gudu aka bar su And for me, because it was Ta ce tana aikin ne saboda ya zama gida, kuma ita ma sabuwar uwa ce. ganin irin ganin yadda wasu iyaye da irin bukatu da ake da su a wurin dole ne kungiyar kiwon lafiya ta safari doctor su ba da gudunmuwansu a wurin da ƙarshe shugaban myanmar mai lambar yabo ta nobel ausan sunki ta bayyana a gaban kotun laifukan yaki ta ƙasa da ƙasa a birnin hague domin kare zargin da ake yi wa gwamnatinta na aikata kisar kare dangi an zargi sojojin miyambar da yi wa kabilar rohingyan kasar wato eh, kisar kare dangi da kuma yi wa matan su fyaɗe da azabtar da su a cikin shekarar 2017 lamarin da ya tilasta sama da 'yan rohingya 700 arcewa zuwa kasar bangladesh a yi wa an san ce daurin lala tsawon shekaru 15 zuwa shekarar 2010 amma yanzu tana kare ma'aikatar sojin kasar da ta daure ta a baya kusan shekaru 28 da ta samu kyautar nobel shugaban na myanmar ta saurari lauyoyin gambia da suka shigar da kara a na myanmar din akan aikata laifin kisar kare dangi a gaida baba ya yakubu makeri da karanto labarai madalla bari mu bude taskar hotunan namu a jihar kanan najeriya inda ake ci gaba da tada jijiyar wuya dangane da kirkiro da sabbin masarautu da kuma kafa majalisar masarautun da gwamnati ta yi da mai da shugabancin majalisar da karba-karba kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu mahmud ibrahim kuri ya aiko mana kaɗan daga cikin mambobin sabuwar majalisar sarakunan ta jihar kano sun haɗa da dukkanin sarakunan jihar guda biyar da masu naɗa sarki guda biyu daga kowace masarauta da daraktan hukumar tsaro ta dss da kwamishinan 'yan sanda na jihar da wakilan 'yan kasuwa da kwamishinan ƙananan hukumomi kana da shugabannin ƙananan hukumomin da ke ɗaukar bakuncin fadar masarautun guda biyar da dai sauran masu ruwa da tsaki kamar yadda ke kunshe cikin dokar masarautu ta jihar kano Tunde gwamnatin jihar kano ta bayyana sarkin kano malam muhammadu sanusi na biyu a matsayin sabon shugaban majalisar duk kasashen nan da aka kirkiro masarautu babu inda aka ce sarkin da yake na asali ya zama yana karkashin wani sarki sai a wannan ta kano da aka yi aka ce in ya shekara biyu zai sauko wani sarkin ya zo ya zama shekara biyu kaga a nan akwai lokacin da sarkin kano zai zama yana karkashin sarkin karaye wannan ya saba wa hankali da bature ya yi tunda bature da ya zo kasan nan ya bi ka'idoji idan na fahimce ka watakila ɗaya daga cikin uh, lam'ar da ita watakila doka ta zo da shi shine uh, da kamata a ce ba jijjiwa za a yi ba kwarai wannan shine abin da ya dace saboda duk inda bature ya kawo masarautu idan aka bar wannan ba sarkin kano ake ciwo mutunci ba kenan ya kamata a gyara doka ta yadda watakila za a ce an dindindin a kujerar sarautar kano wannan kuma ruwansu malam ado ibrahim kurawa kenan guda cikin makusantan fadar kano kuma mai nazari da bincike akan harkokin sarautun gargajiya to amma dan masanin gaya alhaji nura kani na cewa lamarin ba abin tada jijiyar wuya ba ne a abin da aka ce za a yi karba karba sarkin kano zai shekara biyu in gona ya ga dama ya ce biki gobe ta yi gata a ce kara ta yi citta a ce kuma ranasi shekaran citta a ce kuma ga ta yi cittan cittau abin ya sake zagayowa in ka duba za ka ga wannan tsari ne ai da aka ce shugabanci fa aka ce kuma aka ce doka aka ce fa za a bi an yi abin nan ba a kan doka ba aka ce a bi doka aka bi dokar kuma dokar ce ta tsara haka ya ce bari fara da masarautar kano to ina wani laifi a cikin wannan alhamdulillahi ai sarkin kano bai zauna da mutanen gumel ba sarkin kano alhaji ado bayero bai zauna da mutanen hadeja ba bai zauna da mutanen ka zaura ba bai zama shine ciyaman ɗinsu ba kuma daga karshe sun zo adejan nan da kazauran nan da gumel sun jagoranci abin nan ai an yi hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da fadar kano ke cewa har sai ta samu takardar gwamnati da ke tabbatar da naɗin sarkin kano malam muhammadu sanusi na biyu akan kujerar shugabancin majalisar sarakunan jihar sannan za ta bayyana matsaya hannu guda kuma a jiya ne babbar kotun kano ta ba da odar dakatar da kaddamar da majalisar kamar yadda masu sarki a masarautar kano suka nemi kotun ta yi mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria to mahmud din dai bai nisa ba sai da ya samu zantawa da gwamnan kano abdullahi ganduje kan wannan lamarin wanda ya ba da hujjar kafa hukumar da kuma tsarin shugabantarta kamar yadda ka sani ba wannan ba sabon abu ba ne duk inda suke da sarki fiye da ɗaya wato suna da irin wannan hukuma ta gudanar da wato al'amuran sarakuna to saboda haka ka ga ai da can sanda ake tsohuwar kano ka san akwai wannan wato hukuma ta sarakuna wacce ta kunshi kano da kazaure da gumel da hadeja to kuma yanzu a kano tunda an kara masarautu sababbi guda hudu to kaga ya bukata yana bukata a irin wannan wato hukuma aikinta shine su dinga zama daga lokaci zuwa lokaci su ba da shawara akan harkoki da suka dami al'ummarsu ko kuma wani abu da gwamnati take so su zauna su tattauna a kansa musamman ma yanzu kaga mun ce ilimi kyauta ilimi dole daga matsayin firamare har zuwa sakandare to kasan gwamnati ita kadai ba za ta iya wannan aiki ba a dole ne a sawo magana mai unguwa a sawo magana dagaci a sawo magana hakimi balle kuma uwa uba sarki to saboda haka ga shi yasa muka yi sauri muka sa a cikin dokar dawo da wato wannan abu wanda dama can akwai shi a tsohuwar kano to kuma a cikinsa akwai nada wato shugaba na wannan hukuma ta gudanar da al'amuran sarakuna shine muka sa shi mai martaba sarkin kano muhammadu sanusi na biyu domin a dai sarakuna masu daraja ta ɗaya kaga shine ayi babba kuma domin ya riga su a samun wannan daraja tun tuntuni. amma kwatsam bayan gwamna ya ayyana shi sarkin kano a matsayin shugabanci wannan hukuma sai rahotanni ke kewaya cewa ita majalisar sarkin kano din tana cewa bata da wannan labari domin uh, gwamnati bata bata a rubuce ba kuma sai in ta gani a rubuce za ta dau matakin da ya dace me faru ba a isar da sako ba ga ita fadar mai barta ba to kai mai ba da labari kana ba da tsohon labari in baka sabon labari to an riga an kai wannan takarda kuma sun sa mana hannu cewa sun karbi wannan takarda saboda haka muna sauraro amsa daga wajensu a tsarin akwai sauraron amsa ne ko kuma a aiki kawai za a kama garin garin duk ɗaya ne idan an kama aiki wato ai ga an yadda kenan an kuma an bada amsa a rubuce kaga shi ma an yadda kenan idan kuma aka yi shiru ba a kira mitin ba to kaga ba a karba ba kenan idan kuma aka rubuta amsa cewa ba a karba ba to kaga ba a karba ba kenan idan aka ji shiru a ƙarshe ranka da daɗe ko kuma aka rubuto wanda ya nuna saɓanin wannan aiki da gwamnati ta bayar mhm. menene matakin gwamnati na gaba lokaci shi ke bada amsa gwamnan jihar kano abdullahi ganduje a hirarsu da wakilinmu mahmud ibrahim kuri a cikin dogo hirar da sashen hausa da sarkin gwandu na goma sha tara alhaji mustapha Jakulu ya ce kora da hali gwamnan jihar kano din ya yi wa sarki muhammadu sanusi na biyu shawarar ta ce in yana ya ɗaukar ƙasƙanci ne zauna da duk su kaɗin su su da fasuwar overnight ya zauna yana muhawara su wannan sun shi ya san kura da kura da ake musu kura da hali ake musu in ai a ce a kodin case kuma yana court kuma wannan in ya ce ya yi ya san dai a karshen wani ta nesa ya ci zan ci da farko in ya je na yi barin sarauta ya bari mana wannan ba dole ba ne. wannan wulaƙanci kan ta wuri da ta yake zama. a kasar mutum na jikin ɗin ta ɗauko ka ce gashi ana rotation yau a ce sarkin rano ko sarkin duki ko sarkin ƙaraye ko wani abu wanda jikin ɗin shi shi ne chairman kuma ya zai nufi ya tare su a wannan kan gaskiya ba ta barkacin ba in dai har haka ne da ba ta a samu wanda zai iya karɓar wannan kankanci ne karɓa amma lallai ni kan ba zan yi ba ni kan ba zan yi ba sun kuma tambayar shawara zan ga mishi wallahi ya bar aikin ko gobe ya koma kotu ya gyara mishi yadda abin al'amar yake ko ko ya bar sarautar gaba daya amma ni ba zan tuɗi wannan kasancin ba. sai ku kasance tare da mu a mu na gaba domin jin cikakken hiramu da alhaji jakulo kan wannan lamari. Dangane da wannan batun Alhaji Abubakar Jibrin dan Gusau ya aiko da sako cewa nada sarkin Kano a mukamin shugaban sarakunan Kano na shekaru biyu akwai lauje cikin nadi da kuma siyasantar da bangaren sarakunan gargajiya. kuma kuna iya garzayawa shafinmu na sada zumunta facebook domin yin tsokaci akan wannan batu har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc inda agogo ma'anar washington ke cewa karfe 12 da minti 17 na asuba ga shirinmu na gaba Demokradiyya a yau. kwanakin baya, shugaba Muhammadu Buhari ya koka cewa a cikin shekaru goma, 'yan majalisa sun kashe kuɗi har naira tiriliyan ɗaya a kan ayyukan mazaɓu. Babu ayyukan babu kuɗaɗen. Menene masu ruwa da tsaki za su faɗa a game da wannan furuci na shugaba Muhammadu Buhari? Ku biyo ni. Shugaba Muhammadu Buhari ya yi wannan furucin ne a lokacin da yake jawabi a wani taro. Hukumar sa ido a kan ɓarna da sama da faɗi da dukiyar ƙasa wato ICPC a kan waɗannan ayyuka da ake cewa 'yan majalisa na yi a mazaɓinsu. A halin yanzu dai babu ayyukan kuma babu kuɗaɗen. Amma kuma ya ce abin da ya ɗauki hankalinsa a yanzu shine cewa waɗansu 'yan kwangila sun koma suna yin ayyukan da suka bari a baya. Wai Allah sun hangi bulala ne ko sun canza hali ne a ra'ayin kansu. A yau ina tare da masu ruwa da tsaki guda uku. Da farko ga ra'ayin shugaban kungiyar ci gaban matasan arewa maso gabas. Abdurrahman Kwacham wanda ya ce akwai abin dubawa a wannan magana da shugaba Buhari ya yi. To, 'yan majalisu ta wani fanni akwai bukatan su ta wani fanni kuma gaskiya ba wani bukatan su don abun da yake faruwa in kace magana constituency project shine abun da shugaban kasa ke magana ai hmm. wanda ake ba yan majalisu ake ba ake ba su kudi su je saka to yan majalisu nan koda sun saka wannan project din yadda suke yi a ministries suke saka wannan project din za su je su samu minista ko permanent secretary ba ƙarya bane abun da muke faɗa duk ƙasar nan sun sani za mu saka aiki na miliyan 200 a gujenka wanda za a kai constituency nawa ka nemi dan kwangila ya saya ni ku bani kaza a dauki kaza a je aikin nan abun da ake wani ma ba za a yi a mazaɓun ba wannan ina gaya miki gaskiya ne wani kuma za a ɗauki ayyukan gwamnati a basu kaman ko appointment letter na allocation wanda za a ba wa 'yan majalisu wani maimakon da zai kai constituency nashi sai nemi colleague nashi dan majalisa sai ya sayar masa miliyan ɗaya dubu ɗari biyar miliyan biyu ya saya shi ya ɗauka ya kai mai kishin wurin su kenan ya kai wa'annan abubuwan duk kwama calan dole sai an tsaya gaskiyar magana fa har yanzu wallahi sai mun yadda da gaskiya kasar nan zai koma yadda muke so amma in muka ce abun da muke yin nan sannan mutum in yayi abu ba za a ce abun da yin nan yayi laifi ba mu talakawa muke taro mu ce ai abun da wannan yayin nan mai kyau ne mun yadda da shi mu talakawan washe gari kuma in ya cutar da kai ka ce za ka kuka kuka wa za ka yi kuka don haka ni a gani na ba wai taɓa majalisa ba ne idan za a ba majalisa hakkin su a basu in gwamnatin tarayya za ta ware kuɗi don ta yi aiki na constituency ko na local government ko na state gwamnati ta san ga inda kuɗin ta tafi akwai parastatal da dama musamman akwai irin su ecological akwai irin su state fund akwai irin su ube akwai su everything wanda gwamnati ta san inda kuɗin ta take tafiya direct yanzu zaka je ka samu aikin constituency project education ne zaki je ka same shi a ministry of defense amma education ne don me yasa don senator ya kai ministry of defense nan ne ke da hanyar da kuɗin su zai fita zaki je ki tawo da aikin health ne na kiwon lafiya ba zaki je ki tawo da shi a ministry of agric wannan in ba mu da muke nan muke gani ba wani talaka ko zaka kwana shekara ɗari kana gaya masa ga abu ne ke tafiya ba zai taɓa fahimta ka ba. to ko talaka na da laifi ko aka san haka bari mu je abin da tsohon ɗan majalisar wakilai daga jihar nasarawa ahmed aliyu wadada zai faɗi tunda ya taɓa zama ɗan majalisar tarayyar najeriya amma abun bakin ciki ne a ce an fitar da kuɗi na ƙasa tiriliyon guda akan aiki kuma an kashe an ba da kuɗin kudin ta tafi ta bar bitilmalin gwamnati amma ayyukan ba a yi su ba wannan abun bakin ciki ne kuma a bace wanda ya kamata a ɗauki mataki a kai don me akwai ƙazanta cikin wannan al'amari kudin ina suka tafi ni a majalisa na san cewa constituency projects wannan ayyuka na mazaɓu ba su yiwuwa sai kowane ɗan majalisa ya ba da sunayen wuraren da za a yi ayyukan a mazaɓansa sai ya ba da kamar misali gwamnatin tarayya ta ce za ta yi boholes kaza a nigeria za a zo a ce maku 'yan majalisa za a yi boholes kaza kowannenku an yi allocating boholes kaza misali a ce goma goma amma iyakacin abin da ake so wurinku shine kawai ku rubuta sunayen wuraren da kuka sani suke bukata a musu wannan a mazaɓanku ko a mazaɓinku nan ku ba da sunaye maganan 'yan kwangila ba ku za ku ba da 'yan kwangila ba ni dai abin da na san ta faru da ni a majalisa billahil azim ba ke kadai nike miki wannan rantsuwa ba duk wanda ke jin wannan shiri 'yan kwangila da suka yi um, um, harkoki ko projects ayyuka na mazaɓu ni na mazaɓana guda biyu kawai na taɓa haɗuwa da su biyu ɗin me yasa na haɗu da su ɗaya aikin wuta ne a fanda nan karo local government bayan an ba su mobilization sai suka ɗan yi aiki kaɗan suka yi abandoning amina ibrahim tana mdg pa ɗina dama shi yake haɗuwa da 'yan kwangila shi yake kai su na ce mashi duk abin da ka je kai aka cutar da mutanen mazaɓanmu Allah ya isa na ce masu ke nemo 'yan kwangilan nan na ce masu idan ba ku koma site ba zan je wurin abin nan na mdg a dakatar da kuɗin ku na biyu boholes ake yi su wani community suna da wahalan su kai wurin na ce an faɗi muku kuɗin gwamnati kuɗin banza ne ba ku yi tunanin akwai wurare da ke za su za samu wahalan tafiya ba kuka je kuka ce wa gwamnati za ku yi aiki idan ba ku tafi kun aiki ba zan dauki mataki a kanku iyakacin yan kwangilan da na taba haduwa da su kenan amma labarin da muke ji wai abun bakin ciki ni da ban tabbatar ba wai dan majalisa zai je ya shirya da yan kwangila a karbo kuɗi a bashi kuɗin ko su raba kuɗin kuma ba yi aikin ba wai wannan abin da ya sa na ce wai ni ban tsammani dan majalisa na kirki wanda ya shiga siyasa ya shiga siyasa don yana da kishin al'ummansa wanda ake kiransa honorable saboda dalilin zaben da aka yi masa zai koma ya zagaya yana cutar da al'ummansa haka kuma ya zagaya ya shiga masallaci ko ya tafi coci ya ce yana bautan Allah in dai ta faru haka ban tsammani duk dan majalisar da ya wannan bai dace a ce yana cikin siyasa ba bare a ce ya zama dan majalisa ga shugaban jam'iyyar ndlp wato national democratic liberty party umar muhammad mai zabura ya ce waɗannan kuɗaɗe dai a bididdiginsu kuɗin nan da buhari ka cewa babu su miliyan dubu sau dubu miliyan dubu sau dubu ni abin da nake gani shawara biyu ne zan kawo a ɗauki ɗaya ko a bari buhari shi ciyo bashi shi zo shi wa ƙasa aiki kahin lokacinsa shi in Allah ya yi. Ko Buhari shiga gije shi runce idanunsa tun da kuɗin nan dai ba ruwa sun ka ci kuɗin ba. Kuɗin nan ba gara ta ci kuɗin nan ba. Mutanen da suka ci kuɗin nan babu wanda ya mutu duk suna nan. A yi hanyar da za su mai da wannan kuɗi ko ta huskan a yi lo a taimaka ma shugaban kasa a kawai gidauniya ta taimakon shugaban kasa ko kowane sanata kowane dan majalisa kowane tsohon gwamna shi kawo miliyan 500. A ina za su samu kuɗin? To ina suka kai kuɗin nada da kike faɗi miliyan dubu sau dubu ina suka kai su. Ai ba ruwa suka ci kuɗin ba, ba gada ta ci kuɗin ba. Ai kuɗin suna nan aji. Kuma duk inda kuɗin na suke aji an sani. Babu ruwan mu da wai kana da babban mota, ba ruwan mu kana da babban gida. Duk wannan ba wani kuɗi bane. In gidanka duka na miliyan ɗari a sai da shi ko da miliyan hamsin ne a ƙara gidauniyar buhari ta ci kashewa jama'a aiki don yanzu ko da mun bari buhari ya ciyo bashin kuɗin nan su waɗannan mutane su kuma za su kashi uku za su kwashe su kwashe kashi biyu su wayanda ya kamata sai aikin mazaɓin eh, kuɗin kada za a ciyo bashi ai eh, su ne da riba hajiya su ne za su koma canye wannan kuɗin a nan ra'ayoyin masu ruwa da tsaki sun rarrabe Wasu na ganin ba 'yan majalisa kuɗi ba daidai ba ne, wasu kuma na cewa ba a ma ba da kuɗaɗen ɓangaren gwamnati ne ke aiwatar da ayyukan, wasu kuma na cewa a bi sawun kuɗaɗen a maido su. Idan Allah ya kai mu makon gobe, za mu ji ta bakin wasu 'yan majalisun na yanzu akan wannan batu na ayyukan mazaɓu. A madadin shugaban ƙungiyar ci gaban matasan Arewa maso gabas Abdurrahman Kwacham da tsohon ɗan majalisar wakilai daga jihar nasara Nasarawa Ahmad Aliyu Wadada da shugaban jam'iyyar NDLP Umar Muhammad Mai Zabura ni ce Madina Dauda mu kasance lafiya. To Madalla gaida Madina Dauda sai kuma mako mai zuwa za ku ji ta da wani sabon shirin kafin mu karkare ga takaitattun labarai. shugaban amurka donald trump ya faɗa cewa yana mamakin yadda democrats za su kada a a tsige shi saboda babu wani laifi da suka aikata trump ya yi wa manema labarai takaitaccen bayani yayin wato da yammacin jiya talata sa'o'i bayan da democrats suka fitar da wasu zargi guda biyu akan binciken tsige shin ya ce wannan abin kunya ne mutane su kirkiro batun tsige wani ba tare da aikata laifi ba a halin da ake ji kuma shugaban na amurka donald trump ya ceceki daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta fbi christopher ray a jiya talata wuni guda bayan da babban mai bincike a ma'aikatar shari'a ya ce bai ga wani son zuciya a siyasance da aka gudanar a binciken da fbi ta yi ba akan hulɗin kwamitin yaƙin neman zaben trump da ƙasar rasha a shekarar 2016 takun saƙa da ke kara tsanani tsakanin turkiya da amurka bai kamata ya kai ga kawo ƙarshen da daddiyar dangantakarsu ba duk da baraka da ake samu tsakanin ankara da washington barakar ta bayyana ne wato a lokacin da turkiya ta yanke shawarar sayan manyan tankokin yaƙi samfurin s-400 da ƙasar rasha lamarin da ake kallo a matsayin barazana ga tsaron nato da kuma jiragen yakin amurka samfurin f-35 barazana da kungiyar 'yan bindigar al ke yi a wasu unguwannin tsibirin kenya da ke kusa da kan iyakarta da somaliya ta tsorata ma'aikatan kiwon lafiya su bar wurin amma wata kungiyar ma'aikatan kiwon lafiya mato na sa kai da ake kira safari doctors ta lashe takobin za ta ci gaba da zama wurin domin taimakawa kiwon lafiyar marasa galiwo a wurin sau ɗaya a kowane wata likitocin safarin suna bin ruwa daga suje wato daga wannan tsibirin zuwa wancan a lardin lamu na ƙasar kenya suna duban marasa lafiya da kuma mutanen ƙauyuka da ba a kula da su a somaliya To da haka muka kawo ƙarshen shirye-shirye mu na safiyar yau amma kada ku yi nisa na da sa ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirin na hantsi. Kafin mai sallama bari mu miƙa gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan Matthew Kadan da na dr patrick dakum domin auren 'ya'yansu deborah da manna da za a daura ranar asabar a majami'ar shalkwatar kokin da ke jos allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shirye mu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da kari a shafinmu na intanet voa hausa.com yanzu a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri.